Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci yau Juma'a 23 ga watan Satumba shekarar 2022. kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanin labaran duniya akalla mutane tara ne aka kashe a zanga-zangar iran kan mutuwar wata mace 'yar shekaru 22 da haihuwa rundunar sojin amurka ta sanar a shekarun jiya laraba cewa ta kashe mayakan kungiyar al-shabab guda 25 a yankin hiran da ke somalia majalisar dattawan amurka ta amince da wadda shugaba joe biden ya zaɓi domin ta jagoranci hukumar kula da kafafen yada labarai ta amurka tsakanin labaran duniyar kenan to har ila yau za ku ji cewa kwamitin wanzar da zaman lafiya a tsakanin 'yan najeriya da tsohon shugaban mulkin soja a najeriya janar abdulsalam abubakar ke shugabanta ya gudanar da wani taro a mina babban birnin jihar neja mun kira wannan mitin ne domin mu tattauna yadda za a kira 'yan siyasa mun lura a zaben da ya faru nan gaba mutane sabili da talauci su sai da 'yancinsu su sayar da vote nasu haka ga wani ya rike ganye cewa a zo a sayi nashi idan muka leka kasar kamar kuwa ambaliyar ruwa da ta mamaye wasu yankunan jihar arewa mai nisa a kasar ta yi sanadiyar rushewar gidaje tare da yin awon gaba da gonaki da dama duk lokacin da ruwa idan ya zo ya nemi hanyarsa bai tawar ba to dole zai wani daban ruwa idan ka tare masa hanya ko ba ko ba jima wani lokaci zai biyo wannan hanya to in ya biyo wannan hanya fa dole ne ka ga abin da baka so saboda ka tare masa hanyar ruwa muna kuma tafa da shirin manuniya wanda isa lawal ikara zai gabatar da kuma nasihar juma'a to amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna jama'a assalamu alaikum barkanmu da asuba ga cikakkun labaran duniya rikici tsakanin jami'an tsaron iran da masu zanga-zangar nuna fushi kan mutuwar wata mace 'yar shekaru 22 da haihuwa a hannun 'yan sanda ya yi sanadin mutuwar mutane akalla tara tun bayan tashin hankalin da ya barke a ƙarshen mako kamar yadda wani adadin ƙididdiga da kamfanin dillancin labarai na associated press ya bayar a jiya alhamis ba a fayyace iyakar tashe-tashen hankula na iran wanda shine mafi muni a cikin shekaru da dama ba yayin da masu zanga-zanga a birane fiye da goma sha biyu ke nuna fushinsu kan tauye hakkin jama'a da kuma rikice-rikicen ƙasar ke ci gaba da arangama da jami'an tsaro da jami'an kwantar da tarzoma. Don ganin zanga-zangar ba ta yaɗu ba, babban kamfanin sadarwa na Iran ya sake rufe hanyar sadarwar wayar hannu a jiya Alhamis, in ji NetBlocks, ƙungiyar da ke sa ido kan shiga intanet tana mai bayyana takunkumin a matsayin mafi tsanani tun shekarar 2019 rundunar sojin amurka ta sanar a shekaran jiya laraba cewa ta kashe mayakan kungiyar al-shabab 27 a wani harin da ta kai ta sama a yankin hiran da ke tsakiyar kasar somaliya inda a cikin watan da ya gabata sojoji da mayaka masu alaka da su suka kaddamar da farmaki kan mayakan Amurka dai ta shafe shekaru tana kai hare-hare ta sama a Somalia kan Al-Shabaab reshen Al-Qaida. Hari ta sama da aka kai a ranar Lahadi shine na shida da aka kai a shekarar 2022. Kamar yadda shafin yanar gizo na rundunar sojojin Amurka ta Africom ya bayyana, a Iran mazauna yankin sun ce ƙona gidaje da lalata rijiyoyi da kashe fararen hula da ƙungiyar Al-Shabaab ta yi tare da neman a biya ta haraji a daidai lokacin da ake fama da fari mafi muni cikin shekaru arba'in ya sanya al'ummar yankin kafa ƙungiyoyin sa kai domin yaƙi tare da gwamnati. A jiya Alhamis ne Majalisar Dattawan Amurka ta amince wadda wadda shugaba Joe Biden ya zaɓa domin ta jagoranci hukumar kula da kafafen yada labarai ta Amurka wato USAGM. wadda ita ce hukumar gwamnatin tarayya da ke kula da muryar amurka da sauran cibiyoyin yada labarai na ƙasa da ƙasa na gwamnati da ƙuri'u 60 akasin 36 majalisar dattawan da ke ƙarƙashin jagorancin jam'iyyar democrat mai ɗan rinjaye ta amince amanda bennett tsohuwar daraktar muryar amurka ta shugabance usagm na tsawon shekaru uku bayan da aka kada kuri'ar mukaddashiyar shugabar hukumar ta usagm kelly chow ta yaba da gogewar amanda da hangen nesarta sannan ta ce amanda na iya taimakawa wajen samarwa hukumar sukunin tunkara duk wata barazana ga kafafen yada labarai masu zaman kansu da kuma kaiwa ga masu sauraro da ke cikin yanayi na bukata yanzu fiye da kowane lokaci mutane a duk faɗin duniya suna dogara ne a kan labaran gaskiya na usagm don cin nasara kan haɓaka labarai ba na gaskiya ba barna da kuma sa ido na bi sahun hukumar mu baki ɗaya wajen maraba da amanda domin ta yi hidima a wannan muhimmin lokaci na 'yanci da dimokuraɗiyya in ji chow to ana sauraron labaran duniyar ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To an jima kaɗan Hanifa za ta kawo mana ƙarashen labaran duniyar amma a halin yanzu bari mu duba ɗaya daga cikin rahotannin da muke tafa da su. Kwamitin wanzar da zaman lafiya a tsakanin 'yan Najeriya da tsohon shugaban mulkin soja a ƙasar General Abdulsalam Abubakar ke shugabanta ya gudanar da taronsa Amina a fadar gwamnatin jihar Neja. Manufar taron da ita ce tabbatar da ganin 'yan siyasa sun gudanar da yakin neman zaben shekara mai zuwa cikin limana ba tare da samun wata matsala ba. daga mina ga rahoton da mustapha nasiru batsari ya aiko mana tsohon shugaban najeriya general abdulsalam abubakar ya ce sun gudanar da taron ne domin shirya faɗakar da 'yan najeriya akan sanin 'yancinsu a lokacin gudanar da wannan zaben da kuma nuna buƙatar ganin 'yan siyasa sun yi yakin neman zaɓe cikin kwanciyar hankali. Mun kira wannan mitin ne domin mu tattauna yadda za a kira 'yan siyasa. Mun lura a zaɓen da ya faru nan gaba. Mutane sabili da talauci su sai da 'yancinsu. su sayar da vote nasu haka ga wani ya rike ganye cewa a zo a sayi vote nashi shine muke so mu faɗakar da 'yan najeriya na biyu kuma muna fata su 'yan siyasa za su yi kamfen ba da zage-zage ba kuma ba za a tada hankali ba shugaban hukumar zaben najeriya farfesa mahmud yakubu yana cikin mahalarta wannan taro ya ba da tabbacin ƙara inganta yanayin zaben. To tabbacin ne a ƙara inganta tsare-tsare da shirye-shirye da muka yi na zaben. Daga yau dai zuwa ranar zaɓe mai zuwa muna da kwana 156 ne kacal. To a kowannan kwamiti ta ƙasa mai tabbatar da cewa an yi zaɓe Um, cikin lumana karkashin shugabancin um, tsohon shugabanmu um, general abdulsalami abubakar to shi ne muka zo mu tattauna da wannan kwamiti a uh, sannan kuma muka musu cikakken bayani game da tsare-tsare da shirye-shiryen da muke yi to wannan karon kuma sun sake ɗauka wani sabon mataki to maimakon a san hannu kawai na magana a yi zaɓe cikin lumana ya kamata ma jam'iyyun da kuma 'yan takarar su sa hannu na yin kamfen yakin neman zaɓe cikin lumana shi ne muka zo muka bayani. Mai alfarma sarkin musulmin Najeriya Sultan Sa'ad Abubakar da rabaran Matthew Hassan Kuka da Alhaji Aliku Dangote na daga cikin mahalarta wannan taron. General Martin Luther Agwai tsohon shugaban rundunar tsaron Najeriya da ya halarci taron ya bayyana mahimmancinsa. Wannan taron da muke yi domin mu tabbatar cewa zaben da za a yi badi Allah ya yarda zaben ta zama wanda za a yi ta a cikin lani lafiya. A yanzu dai, kwamitin ya ce a ranar 29 ga wannan wata na Satumba zai gudanar da taron sanya hannu a yarjejeniyar yin yakin neman zaɓe cikin zaman lafiya a tsakanin 'yan siyasar a Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar. Hukuncin da wata kotu ta yanke kwanan nan ya sa an ɗan dakatar da binciken da ma'aikatar shari'a ke yi kan koshin tsohon shugaban ƙasa Donald Trump ya ajiye bayanan gwamnati ba bisa ka'ida ba a gidansa na Florida ko a'a. Yanzu binciken ya dawo kan turba. A wata nasara ga ma'aikatar shari'a, wata kotun ɗaukaka ƙara a ta tarayya a Atlanta ta yanke hukunci a ranar labar cewa masu bincike za su iya ci da yin nazarin wasu kundin bayan sirri kusan ɗari da aka kama yayin binciken da FBI ta yi a gidan Trump na mara lago a ranar 8 ga watan Agusta. Binciken wanda ɗaya ne daga cikin waɗanda ake zargin tsohon shugaban ƙasar a kai ya samu jinkiri ne a farkon wannan wata bayan da wata alkalin kotun tarayya ta bayar da umarnin a naɗa wani ƙwararre na musamman da zai duba bayanan da aka kama tare da hana ma'aikatar shari'a amfani da takardun tare da buƙatar ta miƙa su ga mai dubawa mai zaman kansa. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya sanar a jiya Alhamis cewa Amurka ta ware sama da dala miliyan 170 a matsayin ƙarin tallafin jin ƙai ga 'yan ƙabilar Rohingya da ke zaune a ciki da wajen ƙasar Myanmar. A cikin wata sanarwa da Blinken ya fitar, ya ce sabon shirin taimakon ya hada da sama da dala miliyan 93 da ake gudanarwa ta ma'aikatar harkokin wajen amurka da kuma sama da dala miliyan 77 ta hukumar raya kasashe ta amurka usaid ya ce dala miliyan 138 na shirye-shirye na musamman ga al'ummomin da ke karbar bakuncin 'yan gudun hijirar ne a bangladesh sakataren harkokin wajen kasar ya ce sabon kasan na baya-bayan nan ya kawo jimillar tallafin jin kai ga matsalar 'yan gudun hijar rohingya zuwa kusan dala biliyan ɗaya da dubu tara tun daga watan agustan 2017 a gaida hanifa kabir isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wato ruwan sama da ake ta yi kamar da bakin kwarya a wasu yankunan kamaru a 'yan kwanakin nan ya haddasa ambaliyar ruwa a jihar arewa mai nisa lamarin da ya kai ga rushewar ɗaruruwan gidaje da lalacewar gonaki hukumomi dai sun yi nuni da yadda mutane suke zubar da shara da ke toshe magudanar ruwa da kuma matsalar sauyin yanayi a matsayin dalilan da suke haddasa ambaliyar ruwan wakilin muryar amurka muhammadu rabiu na ɗauke da ƙarin bayani ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ta jefa jihar arewa mafi nesa cikin ambaliya zubar ruwan saman tashi watan agusta har zuwa satumba ta jefa mutanen cikin akuba tare da rasa gidajensu alƙalama na nunin cewa mutum sama da ɗari biyu sun rasa gidajensu da gonakinsu a sakamakon ambaliyan. Malam Adamu Bulbula masanin yanayi ya tofa albarkacin bakin shi. Akwai abubuwa da dama waɗanda mutane sun san cewa hakan zai iya haddasa malalan ruwa ko in ce na farko mafi yawanci idan ka lura mutane in sun tashi ɗiban shara ba sa kai shi inda ya cancanta kai. Ƙananan hukumomin Mayo da Nai da Logon Ishari na fama da masifan yaƙe-yaƙen ƙabilu gabanin ambaliyan mutane da suka yi gudun hijira zuwa kasar chadi na dawowa sannu a hankali gwamnatin kasar kamaru ta tanadi sansanin 'yan gudun hijira domin ba su masauki tare da waɗanda suka rasa matsuguni duk lokacin da ruwa idan ya zo ya nemi hanyarsa bai tawar ba to dole zai wani daban farko tukuna ba a tarewa hanya ruwa ruwa idan ka tare masa hanya ko ba daɗi ko ba jima wani lokaci zai biyo wannan hanya to in ya biyo wannan hanyar fa dole ne ka ga abin da baka so saboda ka tare masa hanyar ruwa na farko kenan to na biyu gwamnati tana kokarin ta daidai gwargwado wajen bin mutane har anguwansu da su fito da shara ma'ana wanda muke cewa izaka suna kokarin wannan to amma duk da haka sau da yawa mutane ka san sai a hankali ana biyo ka har gida zuwa karbi sharan da kar ka je ka toshe hanyar ruwa don kada ruwa ya maka barna to nan ma duk da haka da wani lokaci mutane yadda suke yi dai sai a hankali saboda ita gwamnati idan ta tsananta za a ce ta tsananta idan ta yi shiru kuma za a ce ta ƙi kulawa ta al'umma ta tsinci kanta cikin wannan halin? Bayan wannan akwai yanayi yana sanjawa domin idan aka yi waiwaye a dan tafiya kusance shekara talatin da suka wuce yanayin damuna a wannan lokacin daban da yanayin yanzu sau da yawa idan yanayi yana sanjawa to haka ita damuna ita ma sanjawa take yi ambaliyar ruwan ta biyo bayan tumbatsar ruwan kogunan da suke tasowa daga adamawan kamaru na benue da kuma bude dam da ke lagdoi a yankin garwa a yaguwa da kusiri mutane sun shiga halin tsaka mai wuya abin da she wanda idon she gani muhammadu rabiu ɗanba muryar amurka daga nan gaundar cibiyar adamawan kamaru To yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Manuniya. in ambaliyar ruwan da ta yi sanadin sarwantar rayukan al'umma a jihar Jigawa ta sa wasu sun fara taya su juyayi. Kana da ƙananan hukumomi 27, 22 sun samu matsala. Ana maganar mutum fiye da ɗari sun mutu, amma zamanto cewar gwamnan ma baya ma jiharsa. Game da maganar gangara gangarar gungura gangamin yakin neman zaɓe kuwa jam'iyyar PDP ce a jihar Gombe aka hange ta ita ma ta fara wani irin laulayi. Wallahi, tallahi, billahi, shawarwari ba waɗanda ban bada a lokacin da ya kamata bada. In ma eh, rashin zaman lafiya ne a jam'iyya mu gadon sa muka yi daga su. Ita kuwa majalisar jan tare Najeriya da ta dinga barazanar tsige shugaban kasa Muhammadu Buhari gaya wa duniya take cewa yanzu dai kam ta sauya ra'ayi. To lokacin da muka kai ai mun faɗi dalili kuma mun ba da lokaci muka in abu bai canja ba kuma mun gane cewa shi ma akwai abubuwan da in ya ce ai ba a yi. Game da maganar tarin tilin kuɗin da ake turawa a matsayin tallafi mai a tare tarayyar Najeriya kuwa majalisar dattijan tarayyar Najeriya ce ta ce a gaskiya alkaliman man da ake cewa ana sha a Najeriya fa cike yake da abubuwan da za su sa mutum cikin shayi. Mu abin da muka sani in ka ji ka sha mai ka cika litan tankin ka ya ishe ka a sati. Amma wasu sun je sun zauna sun yi adadin mu masu motoci sun ce kowane rana ga abin da muke sha. Waɗannan fa so mun ta muka taɓo cikin tarin miliyon da za ku ji cikin shirin na manuniya. alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da duk ranar Juma'a da safe shi kuke tsumayi. Shiri na tamanin da hudu cikin jerin shirin manuniyan da ke barin dukkanin bangarorin 'yan siyasa kowa ya zo da irin nashi ra'ayi. Mai yiwuwa ra'ayin kuma amma gamar irin halin ha'ula da aka ga al'ummar jihar Jigawa sun tsinci kai a ciki biyo bayan ambaliyar ruwa ya sa Honorable Nasir Garba Dante ya ce al'ummar jihar Jigawan da ambaliyar ta afkawa fa suna cikin wani hali da ya kamata duk wani ɗan Najeriya ya kalle su da fuskar tausayi. Kana da ƙananan hukumomi 27, 22 sun samu matsala. Ana maganar mutum fiye da ɗari sun mutu gonaki ga sunan ba adadi ruwa ya shanye mutane ba za su iya tasowa daga wani guri zuwa wani guri mutanen nan suna buƙatar abinci mutanen nan suna buƙatar um, magunguna mutanen nan suna buƙatar a tattasa zukatunsu amma ya zamanto cewar gwamnan ma baya ma jiharsa gwamnan ma har yanzu bai fito ya nuna mutane alhinin abin da ya faru ba. Amma kuma ai watakila ana ganin kamar akwai jami'ai na gwamnati kuma eh, shugabannin ƙananan hukumomi an ce suna ƙoƙari kuma bisa umarni ne. Shugabannin ƙananan hukumomin da ake ware musu ƙarshen wata kuɗin da za su sai mai su sabis din mota akwai wani shugaban karamar hukuma a jihar Jigawa da yanzu zai bugi kirji ya ce aje awa talakawansa aiki miliyan ɗaya. Da alamu dai rikicin rungumannin fadin cikin gidan jam'iyyar PDP da ake gani a tare Najeriya ya fantsama zuwa wasu jihohin da a jihar Gombe ma aka ga wasu jigajigan jam'iyyar da a da suna rike da matsayi. Sun fara saba sabar sabule jiki cikin jam'iyyar da ga tsohon jigon jam'iyyar da ya rike mukami har shekaru takwas na mataimakin shugaba da kuma magatakardan jam'iyyar Malam Buba Shanu na share shimfiɗar shaida wa duniya cewa shi kam yanzu ya gaji da shan ƙaiƙayi. wallahi billahi shawarwari ba waɗanda ban bada ba a lokacin da ya kamata ba bada to ka san shi shawara jin ne dole aiki da shi an ga dama yake nan na biyu na bada lokaci na na bada da ciki na kuma na bada dukiyarsa a kokarin neman a zauna a sasanta daga masu faɗa da ni sai can adawa mu mu sai kuma da. kullum suna cikin aiki ba su da lokacin ka kaga wanda musawake na in ne da masu to barin koma gefen da ila jam'iyyar da ta samu sauki sai dai kuma mai magana da yawun jam'iyyar pdp a jihar gombe malam mustapha abakar ya shaida wa muryar amurka cewa har yanzu fa su ba su da labarin barin jam'iyyar na tsohon sakataren jam'iyyar balantana a ce jam'iyyar na fama da laulayi wannan magana na ji ta har ma na ga takardar a facebook amma na kira shugaban jin labari kuma muna kokari a ga an ricin din shi buga shanu a je menene gaskiyar labari. Cikin dalilan da ya bayar ba a ɗaukan shawara. Dajin da na ya yi mana adalci ya ce ya rike wannan kujera din na tsawon shekara goma. Kuma mu shugabannin jam'iyyar PDP na yanzu in ma eh, rashin zaman lafiya ne a jam'iyya mu gadon tuni sun riga sun bizne yunkurin barazanar da suke a baya na tsige shugaban kasa Muhammadu Buhari da wasu 'yan kasa suka fara cewa dama maganar ta yi sanyi. Domin kuwa ɗan Masar jan na jan da ya kawo kudurin yunkurin tsige shugaban kasa Muhammadu Buhari sanata Adamu Muhammad Bulka cewa ya baje bayanin barranta daga wancan yunkurin da ya ce yanzu dai 'yan Masar da tijan tare Najeriya sun sauya ra'ayi. Kai ka san an samu nasarori iri-iri kuma mun zauna mun yi mitin da eh, su shugabannin jami'an tsaro kuma sun tashi tashi tsaye da gaske in ka duba abin da da yake faruwa yadda za a kashe mutum ɗari biyar ko hamsin ko a tada ƙauye gaba ɗaya yanzu ba haka ba ne kuma kuna tabbata kun ji labari turji an kai masa hari amma allah bai sa su sun same shi ba amma an sami mutanensa har da ƙaninsa ne ko wansa an kashe wajen mutum goma sha biyu a cikin mutanensa na maganan baiwa shugaban kasa wata da suka yi na tsiye shi wanda to lokacin da muka kai ai mun faɗi dalili kuma mun ba da lokaci muka in abu bai canja ba kuma yau da muka tattauna muka ga lalle babu shakka abubuwa sun dan canja kuma mun gane cewa shi ma akwai abubuwan da in ya ce a yi ba a yi farko mun ce lalle yanzu kusan kowane sati biyu sai mun sake kiran 'yan jami'an tsaro da duk abin da suka bida wanne ne ba su samu ba. Tuni dai masu daddale dalla-dallan bayanai akan al'amuran da kan kai komo irin su Dabta Bibi Faruk suka ce dama dai ai abu ne mai wuya tsige shugaban kasa Muhammadu Buhari domin tsarin da aka tsara yana da matukar tsayi. A gaskiya dama ni a tunanina ba wani abu bane mai yiwuwa. Tsige shugaban kasa yana neman matakai da yawa asali ma za a ce maganar tana da wato mahimmanci ne kawai saboda wato yadda ta faru ba tare da an tsara ta ba wato fusata ce ta abubuwan da suka gani cewa ya yi yawa da kuma watakila wasu abubuwa a ɓoye da ba za mu iya sanin su ba na bukatunsu wanda yawanci shine yake fusatar da 'yan majalisa a najeriya ko sun yi wata bukata an ki ba su dama a kai da yunkurin yage tallafin taimakawa farashin mai a tare Najeriya da gwamnatin tare ta ce za ta yi ya gabza karo da wani sabon tsautsayi. Domin kuwa mataimakin ba da wani masajjan tare Najeriya sanata Sabi Abdullahi da ya wakilci shugaban masajjan tare Najeriya wajen tattauna batun kasafin kuɗi ya ce alkaliman da aka tattara na kuɗin da ake cewa ana tallafa na mai fa har yanzu suna yi wa 'yan Najeriya da dama kaikayi. Ni da na wakilci eh, mai girma Senate President na duba cikin bayanan da aka yi misali aka ce za a buƙaci kusan tiriliyon shida da ɗigo bakwai inda aka ce dole sai dai a ci gaba da ba da ita wannan tallafi to mu abinda muka lura tun ba yau ba muna ta tambaya tambaya shi wannan tallafin da ake bayarwa ana ba da tallafin ne bisa adadin abin da 'yan najeriya ke sha lita watan miliyan tamanin wasu kuma suka ce a'a bai kai haka ba kai abun faɗa a nan shine da wancan adadin da aka bayar da wannan gibin ya yi mugun yawa wannan ya nuna kasan babu gaskiya cikin wani al'amari amma ɗauka 68 sun ake sha abun ma'ana shine kowane rana da sittin takwas ɗin kenan ake sha anya kuwa mu abin da muka sani in ka je ka sha mai ka cika litan ka ya ishe ka a sati amma wasu sun je sun zauna sun yi adadin mu masu motoci sun ce kowane rana ga abin da muke sha ashe ko ni inda gaskiya haka abun yake da ni ma sai lissafi na in ce gaskiya wai na ranakin da ban saya ba da Allah da mini da kudin da aka kwasa da suna an bani tallafi saboda na ji na sha mai to duka duka iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe madafin iko kwanakin da suka rage musu yi sallamar sakin kudin da suke ganin sun dafe saboda yanzu kasar su ake yayi domin kowa daga juma nan saura kwanaki 248 ne su yi sallamar sakin kujerin da wanda ake ganin da yawan su daga nan kuma za su fara juyayi kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Abdulwahab Muhammad na jihar Bauchi da Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da miliyoyin da kan ji a cikin wannan shiri da ke kokarin ganin ya samar wa talaka wani sanyi sanyi ni Isa Lawal Ikara da kan shirya in gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. Tamanallah yanzu kuma sai nasihar Juma'a. Allah. fadukar da yan uwa musulmi a dinga kula da addini idan Allah bai halicce mu ba sai zan mu bauta masa wato a dinga kula da addini ana yawan da istighfari da salati da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan kowa yanzu a masallaci da an ce ayi annabi an ga idan da salati assalamu alaikum an ce ayi salati goma ga annabi duk mutane sai su wace mutum ya dinga sai da dukkan mutane ana fita addu'a nan ba a san ta ita kuma addu'a ita ce makamin mummuni babu balmin tsayin da za mu yi ta haka in ba mu yi addu'a ba mun tuba ga Allah mu yi salati ga manzon Allah to saboda haka a dinga kula da salatin manzon Allah da kuma istighfari ga manzon Allah da Allah ta tabaraka ta'ala don shi ne komai shi ya san komai saboda haka idan ana yawan ta istighfari muna salati ga manzon Allah to duk wani bala'i Allah zai sauke mana shi tsakanin dare idan an yi sallah a tsaya Allah Allah ya ce bai za farga ta farsa bai za ra idan kun yi da sallah to ku kafu tsaya ku kafu ku roƙe ni abin da kuke bukata inda ka yi sujada ga ubangijin ka ne ka ce Allahu akbar ka ce shine mai girma kuma ka idar da sallah ku sai ka roƙe shi abin da kake so Allah zai baka duniya da lahira insha Allah to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah ta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akan mitoci 19,31,49 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango a jamhuriyar nijar kuma za a iya samun a tashar mu ta voa africa akan mita 102.5 kazalika a kodiyoshe za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da ɗumɗumansu. su kafin mu karkare shirin ga labaran duniya a takaice. A takaice rikici tsakanin jami'an tsaron Iran da masu zanga-zangar nuna fushi kan mutuwar wata mace 'yar shekaru 22 da haihuwa a hannun 'yan sanda ya yi sanadin mutuwar mutane akalla tara tun bayan tashin hankalin da ya barke a ƙarshen mako. kamar yadda wani adadin kididdiga da kamfanin dillancin labarai na associated press ya bayar a jiya alhamis ba fayyace iyakar tashe-tashen hankular na iran wanda shine mafi muni a cikin shekaru da dama yayin da masu zanga-zanga a birane fiye da goma sha biyu ke nuna fushinsu kan tauye hakkin jama'a da kuma rikice-rikicen kasar ke ci gaba da arangama da jami'an tsaro da jami'an kwantar zoma. rundunar sojin amurka ta sanar a shekaran jiya laraba cewa ta kashe mayakan kungiyar al-shabab 27 a wani harin da ta kai ta sama a yankin hiran da ke tsakiyar kasar somalia inda a cikin watan da ya gabata sojoji da mayaka masu alaka da su suka kaddamar da farmaki kan mayakan amurka dai ta shafe shekara da shekaru tana kai hare-hare ta sama a somalia kan al-shabab reshen al-qaida hari ta sama da aka kai a ranar lahadi shine na shida da aka kai a shekarar 2022 a ƙarshe a jiya alhamis ne majalisar dattawan amurka ta amince da wadda shugaba joe biden ya zaɓa domin ta jagoranci hukumar kula da kafafen yada labarai ta amurka usagm wadda ita ce hukumar gwamnatin tarayya da ke kula da muryar amurka da sauran cibiyoyin yada labarai na ƙasa da ƙasa na gwamnati To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe takwas agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi. Bakwai kenan agogon Ghana za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya ni gabatarwa da kuma Jumbe Hamza da haɗa mana shirin. Sai mu Carl Stalin ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a shirin namu na hantsi. idan Allah ya kai mu.